الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حسن إلا على الصحيح وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya sublimari to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta za mu ɗan koma baitocin sama kaɗan wastasni majruran bi ghairin mu'raba المال مستثنى بإلا نسبا ولسوى سوى سواء اجعله على الأصح ما لغيري جعله على الأصح ما لغيري جعله واستثني ناصبا بليس وخله وبعدا ويكون بعد لا وجرر بسابقا يكون ان ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان وحيث جرى كما هما إن نصبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما طيب hukuncin karshe da muka tsaya mun tsaya magana ne akan illa muka ce illa duk abin da ya tsayu bayanta yana kasancewa mansubi in har ma ba ta gabace ta ba ja alƙaumu illa zaidan muka ce zaidan mansubun ala istisna haka ne amma muka ce idan ma ta gabace ta kana da zabi ko ya kasance kayi mata nasba ko kuma ya kasance kayi itba'i ma'ana itba'i abinda ke bayan la ya bi hukuncin abin da ke gabaninta kamar ka ce ma ja alƙaumo illa zaidan ko kuma illa zaidon kaga illa zaidun isba'i ne ya bi hukuncin sunan da ke kafin kana iya cewa ma ra'aitul qauma illa zaidan ana hukunci ko ko yana ana iya ce illa zaidun ما رأيت القوم إلا باو نو كنتي في ميزا رأيت هذا بجوا إن يا إتباع إشما مصوبين كما إن يا بيا مصوبين على الاتنا كذا شيء يا شتلو بيوكينا ما رأيت القوم إلا زيدا منصوب على أنه مستثنى كما ما رأيت القوم إلا زيدا منصوب على البدلية فعندها ما أبنك كي كفاني فدن منصوبين منا فعندها تو كان يتوى ما رأيت ما مررت بأحد إلا زيد كوكما إلا زيدا يعني إلا زيد على الإتباع دون شي بدل مني amma illa zaidan mansubun ala muna fahimta yi malam duk irin wannan hukuncin ka baiwa gairu duk irin wannan hukuncin ka baiwa gairu ja alqawmu ghaira zaidin ma marartu bi ahadin ghairi ko kuma ghaira ma ra'aitu ahadan sai mu ce ghaira yana iya ɗaukar wani hukunci boko yana da ɗayan sa mansubun ala ko kuma mansubun ala mun fahimta malamai shine malam ke cewa wastasni kai istisna'i togaci majruran